Tun a tsakiyar watan jiya ne gwamnatin ta Nijar ta fara ayyukan mayar da 'yan gudun hijirar jihar Difa zuwa garuruwansu na asali bayan da a ɗaya gefe hukumomin suka tsaurara matakan da suka ba da damar shayo kan matsalar tsaro a yankunan da rayuwa ta yi wuya a can baya sanadiyar ayyukan ƙungiyar Boko Haram. ziyarar wace yake matsayin ta farko da muhammad bazum ke kaiwa ɗaya daga cikin jihohin wannan ƙasa tun bayan ɗarewarsa karagar mulki a watan afrilun 2021 wani abin alfahari ne a wajen al'ummar jihar ta difa in ji su sunana madu ali mu ba mu taba jin ma shugaba ya hau kasa da wata bakwai har ya ce tashi ya zuwa jihar difa in ba shugaban bazum ti alhamdulillah yanzu wannan ma a gaba ne muke watakila allah ya sa abin da ya fara na ya mai da sakamakon da daidai inda ya yi mu Eh, kula da mu Allah ya sa in da yan gudun hijira nan da yanzu muke ciki mu zauna gida mu mu yi noma mu kuma ya ba mu tsoron da zai kula da mu ya kula ya kara kasa eh na Musa Bagara ne za mu sa gari mu fita mu tarbe shi da ni ban zabe shi ba amma ya gwada mana halamun zuwa yanzu mun kace ka taba ba mu ka taba ya gwada muna mazantaka kuma muna kan taka in Allah yadda Allah ya kama mishi mu kuma mu samu zaman lafiyar mu mu kwanta gidan mu jihar Difa mai makwabtaka da jihohin Yobe da Borno na samun bakuncin yan gudun hijirar Najeriya kusan dubu ɗari uku waɗanda suka tsere wa rikicin Boko Haram shekaru fiye da bakwai saboda haka shugaba Muhammad Bazum da gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Gana Umar Zulum suka yi mahaɗa a birnin Difa don tantauna hanyoyin soma kwashe 'yan Najeriya zuwa gida. kamar yadda mataimakin shugaban majalisar mashawartan jihar difa mustapha arimi ya bayyana eh, shugaban kasanmu mai daraja bazin muhammad da shi da gwamnan borno insha allahu za su zo su halarci al'ummanmu za a mayar da su gidajensu shi na borno ma ya ce insha allahu shi ma zai kokarin da za a mayar al'umman Najeriya wanda suke ana. Wannan ziyara wace a ɗaya ɓangare ke matsayin matakin baiwa 'yan gudun hijirar cikin gida goyon baya za ta kasance wata dama ga shugaban ƙasar Nijar domin tantaunawa da shugabannin al'ummomin yankin Difa kan batun farfado da harkokin yau da kullum irin su noma da kiwo da kamun kifi. musamman a garuruwan da ke kewayen tafkin chadi inda matsalar tsaro ta fi kamari a shekarun baya sannan zai kai ziyara a garin barwa inda a tsakiyar watan Yuni hukumomi suka mayar da 'yan garin sama da dubu biyar bayan kwashe shekaru da dama suna hijira a kewayen garin Difa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.